gaskiya wannan tahowa da muka yi mun haɗu ne a tashar jirgin sama a abuja ina nan na ɗan zo da wuri na yi kama awa guda a zaune sai aka ce gashi nan zai zo a ce to allah ya kawo shi ai kasuwa ce ai tasha ce ba wanda za ka ce ya zo ko kar ya zo saboda haka muka shigo jirgi ɗaya da shi muka taho muka sauka a wannan tasha ta kano na kama hanya ta kama hanya sai tafi gida kamar me da mai tuko ka tattauna musamman ganin ka ko akwai shawara da ka bashi kan wasu daga cikin manufofin gwamnatinsa da aka jiyo ka lokaci zuwa lokaci kana kalubalanta a matsayin na musulunci ba sai kuna jama'iya ɗaya da mutum ba ko kuna ra'ayi ɗaya da mutum mun gaisa da shi amma dai kowa ya zo ya zauna akan kujerarsa mun zo tasha da yake a kujerar ni ne a gaba ni na fara fitowa tana ce yan corona sun ce kowa shi ne a gaba wanda yake gaba a sit shi zai fara fitowa to shi sa na fito kuma na gaida mutanensa na wuce